أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي العواصم من القواسم العواصم من القواسم ɗunɗun kewa jami'in asima wa tasimu bi hablillahi ko al'awasimu ɗunɗun kewa min alqawasimu daga tsuntsun kewa an karya kofar musulunci an kai na Umar an fara samun tunzuri a cikin zukata da tunane-tunane an zo an samu matsala lokacin sai na Usmanu abubuwa sun fara tsintsinkewa to wannan malami Ibn al-Arabi Allah ya saka mishi da ya fitar da sirrin siyasa shi amfanin karanta wannan littafin siyasa addini ce ko zai baka mizani kwakwalwarka za ta zama tana ta bude duk wani wanda zai magana akan addini za ka iya gane waye shi amma ba da haka ba sai ka sha wahala sai a ta kwallo da kai ka rasa suwaye masu kifin daidai saboda akwai tsuntsunkewa to a ɗinɗinke a haɗe wuri guda mun karanta qasimatul ula qasimatul zahari in mm. karewan baya bene ne hawa sama da ɗari ya rushe wannan bene wato shine mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da fi kamata ga waɗanda muka bi littafi da su ko da waɗanda suke Allah ya ba su arziki kwakwalwa su hada cewa suke yi mutum ya tantance a wancan kasimatu zahari karyewan bayan nan matsalolin guda nawa ne zai kyau mutum ya ba kanshi assignment asima kasima ta farko abubuwa nawa ne matsaloli masu karfi wanda kowane daya ya tunkari wani al'umman da ya tabbata matsalar ta tabbata da al'umman ta kai, matsalolin guda nawa ne sannan yaya aka bi aka warware su zai kyau ko da dai da kai ne mutum ya danki kiyaye matsala kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya zama brief haka mutum ya dan kiyaye akan shi za mu shiga kasuma ta biyu karewan baya matsala ta biyu da ta sake tasowa ibn al-arab ya ce mubadina ko muta'addina naku menene muta addina ne naku mubu addina ne naka maktabatu sunna ne wancan fa a ku naku ya kwafo ne daga maktabatu salafiya. wannan wannan maktabatu salafiya ne wannan kamfanin suka dan kwafa suka suka dan gyara shi suka yi mishi wasali ya kyau suka sa mai bango kawai na maktabatu sunna ba addina maktabatu muta addina. qalu jibun al yau wato to amma an sa footnote ko akwai footnote nan kowa eh to masu maktabatu suna sun sa ya sa dalilin da ya sa kasan bambanci mu duba footnote ɗinka da wanda ba su da shi sai su yakuri ko kuma irin wannan in an tashi in an samu na wani abu a wani littafi wani ba shi a wani littafi in wasu na da shi in an tashi sai ka ɗan ƙoƙari ka zo da fensa ɗinka sai ka rubuta amma kada muna karatu kana rubuta. ba kyau ko kuma zama kai baka da fensir sai dai ka ara ba ba da aro sai an tashi in kana cewa san mun kaza mai aka ci to an samu matsala ya ce mubadina a cikin kwafin ba'un da jimun da zayun mubadina ne waka tabahu ala hashim zayun fi nuskhatin uh, fi nuskati muftarina wa gairiha na Sheikh Muhammaduddin al-Khatib ila muta'addina wato su maktabatu sunna sun rinka bin diddikin maktabatu salafiyya ne sun sa maktabatu salafiyya suna bi suna bin diddiki suna kokarin akwai abubuwan da suke ganin kaman an dan samu matsala a cikin su su suna dan gyaggyarawa amma su ma sun fada kurakurai da yake dai kuskuren nan dai akwai ta ka san yi sa galibi nake yin cewa ba fa fake kai za ka gama ƙoƙarinka ne kai ma na ɗauki littafinka an sa a awo sai gane ta jin mushi layi kurakuran dai suna nan inda ne matsayinka na ajizi da kulli jawadin kabuwa haka ne ko duk wani jarumi sai ka same da kuskure amma mu koma sama tunda malam ya ce akwai mubadina akwai mutaaddina qalu sun ce suwa buga yan tawai kasu mutu zahari in muta'addina ne naga mafi yawan naku maktabatu salafiya ne muta'addina suna masu ƙetare iyaka muba'addina suna masu ne masu muba'addina kuma suna masu nesa da gaskiya duk kowane dai kusan ma'ana ɗaya zashi waɗannan sun ƙetare gaskiya sun faɗa ma ƙarya kenan ko sun yi nesa da gaskiya sun faɗa ma ina ne shi ma ƙaryar dai yi qalu muta'addina sun faɗa suna masu ƙetare iyaka muba'addina sun faɗa suna masu nesa da gaskiya muta'alliqina suna rataye bi riwayati na da riwayan makaryata malam yayi bayanin cewa littafin tarihi suma, ma riwayan da ruwa riwaya da ruwa da riwayoyin da ruwa din ana ana bin diddikin su ana tahririn su wato sun rataye da riwayan makaryata suka ce ja a Uthmanu fi wilayatihi bi mazalimin Usmanu ya zo a cikin halifancin shi da nau'o'in abubuwan da suke zalunci wa manakiri da abubuwan da yake abun kyama ne abubuwan kyama ne saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu sun ba da dama a fito na fito da shi kamar yadda muka karanta a can baya an rinka yada wata takarda ana cewa a zo a yaƙi wanda suka wanda ya saba ma sunna khalafa sunna ko ba mun karanta baya ba khalafa sunna ya saba ma sunna to saboda takarda haka ta tafi sai a ce to bari a je a yaƙi wanda ba ahlus sunna ne ba kuma buga ne kawai yan tawaye yan ahlul bagai ne saboda haka sun faɗi suna masu ƙetare iyaka suna masu rataya da riwayoyin makaryata suka ce usmanu ya zo a cikin gwamnancin halifancin shi da nau'o'in abubuwan da suke zalunci ne abubuwan da ba su min ha ibn al-arabi ya ce daga ciki ba duka ya kawo ba ga guda kusan ashirin na ɗaya darbuhu li'ammar hatta fataka am'a'ahu wai ya doki amma rubun yasir hatta fattaka am'a'ahu har sai da uwar hanjinsa ta tsinki kamar huwa khalidun fi nari a ƙura'ani ko kamar huwa khalidun fi nari wasu kuma an hamiman faƙaƙa am'a'ahum faƙaƙa ba ƙura'ani ya zo da cewa akwai wanda yake sun shan ruwan zafi sai uwar hanjinsa ta tsinki waye ma amma rubun yasir duka sai da uwar hanjinsa ta tsinki to da ana sajirin na hanji ne ko yanzu sajiri na hanji ba sai manyan asibitoci ba Najeriya yanzu in hanjin uwar hanjin mutum ya tsinki aka fara yawo da shi ABU yana zuwa jini iska sun tafi yajin aiki to ya kake gani sai ya tafi da shi wani wurin to wai uwar hanjinsa sai da ta tsinki kuma ya ci gaba da rayuwa yaushe aka mai sajiri a na ya warke za mu ji kowane wannan kasima ce wa fitina wannan fitinan ya aka ta ina ta bullo ya aka aka warware ta shine asuma zai zai warware mana gurguna abin da ibn al-arabi ya samu sai na biyu wal ibn mas'udin hatta kasura adla'uhu kun ga a aqasim zahari na farko bai bai irin wannan ba shine nace ya kamata mu taiba shi a samin wannan ya sauka mana ya ji yayi arqam dakin shi saka mana su a sake mu ya zama dan samu asamin ko dan kirga mu tunda mu ba mu rubuta komai ba wanda aka rubuta ma gane shi ya zama na rigima balantana mai rubutu wala ibnu mas'udin abla dan mas'ud ma ya daka shi ya mai duka hatta kasura adla'uhu sai da ya karya mai haƙarƙari wa mana'ahu ata'ahu kuma ya hana shi albashi bayan muhajiri ne kowa muhajiri ne ba abla dan mas'ud muhajiri ne abdullahi mas'ud ai babban sahabi ne yake kowane sahabi na da irin tashi fadan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai har sukan ce yana ganin manzon Allah lokacin da ba mana mun karanta wannan cikin sahabbai duk wanda ya zo kofar ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tura kansa ya ce assalamu alaikum manzon Allah na cikin ɗakin in manzon Allah ya ce wa alaikumus salam ba zai shiga ba sai ya ce a adkhul in shigo in manzon Allah ya ce na'am shikenan in ya ce a'a to sai mutum ya koma amma banda Abdullahi da Mas'ud Allah ya ce in ka ce assalamu alaikum ka ji na ce wa alaikum assalam ka shigo kawai kai kada ka tambaye zanin zan shigo kowa da irin tashi fadas waye mai dukan tsiya ya karya mai auza Ƙila abin da suka ce ya karya mai auza da shi mutum ne mai karamin jiki bai da tsayi kuma yana da karamin jiki idan da yake Umar dogo ne kuma yana da yana da jiki idan Umar na zaune Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya tsaya to da kadan kan Abdullahi dan Mas'ud yake yake wuce kan Umar yana zaune kaga shi dan karami ne to kila ya rika wujuji da shi ne ya karya mai ya karya mai ya karya mai awaza ya hana shi albashi an ji tuhuma na biyu Qasim az-Zahri karewan baya wannan bala'i zamu ji ta ina ma maganan ta fito kuma ya aka warware ta na uku wabtada fi jam'il qur'an wa talifihi ya kawo bid'a wajen hada alqur'ani da mai da shi littafi sun yadda abdul um sayyidina abubakar ya tara alqur'ani to amma tsarin da ya mu alqur'ani ba irin tsarin da abdullahi dan ba irin tsarin da usmanu ya mu qur'ani ba lokacin usmanu abubakar ya riga ya gyara cikin gida umar ya buɗe rindinoni an fara fafata yaƙi usmanu ya kai yaƙi har khurasan khurasan fa sanyi irin kasashen can masu fama da sanyi waɗannan dalolin suka balle na rasha masu fama da sanyin nan yawo to sun lokacin su fara shiga musulunci musuluncin yi nisa saboda haka aka fara karanta ƙur'ani yadda ya sawaka sai na umar ya ce to a shirya shi kaman a fatu a mai da shi kamar littafi lokacin qur'ani wajen raƙuma goma suke ɗaukan ƙur'ani Ƙwara ɗaya qur'ani ƙwara ɗaya aka tsara shi sai aka haɗa shi kamar talifi kamar yadda ake yin za a takarda to wannan tsarin da ya yi bai da magabaci saboda haka ɗan bidiya ne wafi harƙil masahifa sannan ya kawo bida'a. lokacin da ya haɗa wannan Alƙur'anin ya tura ma amsar birane ya ce waɗannan biranen kuma malamai su rinka zuwa wannan biranen suna don birane shida ya aji ƙur'anin kwafi shida aka yi aka aji ɗaya a maka aka aji ɗaya a madina biyu kenan ko aka aji ɗaya a basara uku kenan aka aji ɗaya a kufa hudu kenan aka kai sham ɗaya biyar kenan aka kai misra kwafi ɗaya kwafi shida kowane raƙuma kusan goma ne ko goma sha suke ɗauke da ƙur'ani ko wani ƙwaya ɗaya ƙur'ani ɗaya saboda a fatu ne to da ya haɗa waɗannan ƙur'anan sai ce duk wani ƙur'ani da yake jikin gagaro yake jikin abin dabino ganyen dabino tunda shi ba ganyen ake ce mai gagaro ake ce mai wannan ganyen dabina da aka rubuta da wanda aka rubuta a wasu wurare da wanda aka kankare dutse aka rubuta ce a je a kankare a share shi ya zama wannan da aka rubuta a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a yi shi kuma kun ga wani sa'a Zaid ni Sabit yana nan shi ya jagoranci zaman rubutun zaidu ko kowa ya san waye zaidu bin thabit ba zaidu dan harith ba zaidu dan thabit tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin yara ƙanana matasa masu kunya lokacin da musulunci ya fara budewa ana so a buga a kai wasiƙu zuwa ga waɗanda ba larabawa ba da wasu yarurruka shi aka rika turawa duk kowace ƙasa ko mun tsamin bakin su kowane irin yare suke yi sati biyu ke iya shi ya iya yaren ya iya rubutu ya zama cikin ƙwararru wanda suka iya rubutu da sanin makwantan harshen sai ya dawo masallaci manzala ce to a sa shi ya rubuta shi ɗan yaro ɗan ƙaramin shekaru ki ga shi da kai har manzo sallam ya mushi ya shelan shi tun manzala na da rai ce a wannan al'umman ba a samu masanin gado kamar shi ba ba ilimin da ya ke nan ba a cikin wani addinin Ya ce to ba a samu za a samu wanda ya fi wannan sanin ilimin gado wata ruwan ya ce an ba shi rabin ilimin gado shi kadai to shi umar an shi lokacin da aka tattauna tsakanin abubakar da umar a haɗa alkur'ani a karɓo ƙur'anin hafsa a zo a tsara shi aka gama rubuta kuma aka maida mata kwafi na sayidina abubakar shi ya jagoranta shi dai karami ne to amma Allah ya ba shi hazaƙa aka haɗa shi da manya su taimake shi ya tsaya ya rubuta ƙur'anin to lokacin usman sai aka yi sa'a yana da rai shi aka sake dai kira ka ce wancan kwamitin na lokacin abubakar su suka dawo dai lokacin usmanu suka sake aiki iyaka an ƙara yawansu kuma kaga tun da rikofe ne ko rewriting za a ce ko tun da za a sake kwafewa ne kai ka ce za a kwafe ma kamar yafi wancan kyau da sauƙi da kuma tsara yadda mutane za su samu sauƙin karanta shi saboda haka sai ya sake zama da alƙalamin shi ya sake jagorantar marubuta aka sake rubutawa to da aka rubuta wannan usmanu sai ce duk wani ƙur'ani ko nawaye ko nawaye a kawo shi ko nawaye in ya bada ya bada in bai bada ba a kwaci a kawo ƙur'anin a ƙona sai suka ce dan bidiya ne za mu ji ta ina abin ya taso ya aka raure shi don kawo su mutu zahar ne karewan baya sai na hudu wa hamal hima ya ibi daji ya ƙara ya ninninka girman dajin gwamnati manzo Allah salam shi fara ɗiban daji an ba shi gona wanda aka aji ake aji dabbobi Madina tana karɓar baki ne kullum. idan an yi baƙi nan za a rika zuwa ana tatso nonon za a suna ɗan shashi ne abincin a wancan lokaci ana ƙara girman gonan ana samun abin ruwa ana shuke-shuken dabino don a samu abinci a rika taimaka wanda ba su da shi kuma wani lokaci a kama dabbobin a yanka a samu nama wanda za a ci to umar ya ɗan ƙara girman shi amma ba sosai ba usmanu da ya tashi sai ya sha tashi shatawa suka ce ya ɗibi gonakin mutane ya ƙara girman gona wanda ya saba ma tunani saboda haka wannan laifi ne zalunci ne ko kira abin kyama ne abin a yake shi ne ma a kashe shi na nawa kenan kowane guda ɗaya suna ga kowane ƙwara ɗaya ya halatta jinin shi ne fa sai na hudu kenan ko sai na biyar wa ajila zarri ilin ribza ya ce jin jindubbini janada ya tattara kayan shi ya baggari ya koma ribza ya kore shi ajila ya kore shi daga garin madina ya koma da shi ƙauye wai ya zauna a can ya rayu a can tuhuma na nawa na biyar sai na shida wa kharaja min ash-sham abad ya je sham abadarda kuma ya kore shi a sham shi ma ya koma da shi ƙauye wai suna cire pact hujjoji sai na bakwai warad al-hakam ba'ad annafahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa hakam ya dawo da hakam garin madina bayan hakam a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa manzan Allah ya neme shi ya gudu sanadiyar manzan Allah manzan Allah ya kore shi ya bar garin madina kalla ustaz eh, ya dawo da shi garin garin madina saboda haka nan wannan ya nuna jinin usman ya halatta a kashe shi tuhuma na nawa na bakwai sai na takwas wa abtala sunnatul qasri ina ga masu maktabatu sunna ba su da shi ku kuna da shi ko na ku maktabatu salafiya ne ya kwafa na maktabatu sunna kuna da kana da kana da na na takwas su maktabatu sunna ba su da shi kaga su ma sun yi kokari su sun <laughs> rinka gyaran wancan ne su ma suka tsallaki su ma za ka riga yan kurakuran su da ya kaka mu ma da muke karatun dare biya kurakure ne Allah da ya fi mana wa abtala sunnatul qasri ya bata sunnan qasru min as-salawati eh, fi salawati eh, min as-salawati ko fi salawati fi safari fi salawati ko hmm. fi salawati fi safari a cikin salloli a tafiya idan za a yi tafiya baya kasaru saboda haka ya ɓata sunan ƙasar ya halatta a yaƙe shi a kashe shi mun ji na takwas ko sai na tara zuwa na sha biyu kenan da na tara da na goma da na sha ɗaya na sha biyu guda hudu wa walla mu'awiya ya ba mu'awiya gwamna mu'awiya ne za a ba shi gwamna kenan su a wurinsu mu'awiya banza ne mu'awiya fa katibul wahayi ne katibul wahayi ne fa cikin waɗanda manzan Salam ya karanta da su hatta da ake feki alƙalami da dafa tawada mu'awiya fa na ciki yana rubuta wahayi ne fa marubucin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ba shi gwamna ya wannan laifi ne wa Abdullahi ibn Amir ibn Quraiz da Abdullahi dan Amir dan Quraiz shi ma an ba shi gwamna wa Marwanu Marwanu ibn Hakam shi ma an ba shi gwamna wa wallal walid ibn uquba kuma wai walid dan uquba ma an bashi gwamna wa huwa fasiqun laysa min ahli wilaya kuma fasiki ne shi bai cancanci a ba shugabanci ba to sun fi tsanantawa akan nashi kenan ukubatu bunu ukubatu ko walid bunu al-walid bunu uquba bunu abi mu'ayth fasiki ne shi an ba shi gwamna waɗannan shine na tara da na goma da na shaɗe da na sha biyu mutum hudu ne suke tuhuman don me za a ba su gwamna kowane mutum ɗaya usman ya ba shi gwamna laifi ne ina gini mutum yana cewa usman ya create problem ya kawo ya kirkiro abubuwa bukar ya zauna lafiya shi wannan abokar ya zauna lafiya umaru ya zauna lafiya shi ko ya yi creating problems ya ɗauki yan uwan da waɗanda ba su dace ba ya ba su gwamna wai lecturer ne ya karanta tarihin musulunci Allah ya shawai akwai footnote ko to akwai footnote malin ce sakata ismu ibnu kurais min al-asli sahwan min an-nasikh ibnu kurais malin ya sashi a cikin baka ya fadi sahawan da mantuwa ne min an-nasikh daga mai kwafa wanda ya kwafa sai wajen ya ce daga na tara zuwa na sha biyu shi karan kanshi mai kwafan amma sai kawo mutum uku bai kawo abin nan ba abdullahi bin amir bin kurais ba amina tabe fi mutabu'ati aljazair ko kuma bugun Aljeriya ne aka samu matsala saboda galibi bugun Aljeriya ya shahara Shi ke hannun mutane da yawa ma annahu zakara fi difa'i al'ati ba'du amma da ya tashi tahlilin raddin masail din sai da ya kawo abdullahi bin amir bin kurais to kaga tunda an yi tahlilin shi wurin matsala ya kamata ya fito cikin matsalan ai to sai zama an warware matsalan shi amma ba a sa a cikin matsalan ba to shine malam yake nufi ya faɗi ne ko daga kamfanin ko daga mai kwafa wa atal jazair sai malam ya ɗanyi wani ta'aliki duk wanda ke da bugun kamfanin algeria aljazair tubi'at ala asalin sakimin an buga shi ne akan wani asali mara lafiya sosai wato da ɗan rauni bi khatti nasikhin na farko mai kwafan ya rinka samun kurakurai gair mutumakkinin saboda ba ba bane wajen kwafa kun san ta haƙiƙi yadda yake aiki ne na ce muku ta haƙiƙi shine ka shigo da littafi duniya takhriji kuma shine ka bi diddiki littafin ba shi a wannan duniyar abin da nake nufi ba shi a wannan duniyar harshen larabcin wannan duniyar ba zai karanta da wanda suka san wannan larabcin ba rubutu ne wanda yake na da na shekaru ɗaruruwa wasu ma sun rufe shekara dubu to kaga rubutun da aka yi shi shekara dubu ai kaga ba karama abu bane ko yanzu bukhari littafin da ya rubuta da hannun shi a fatin da ya rubuta da hannun shi ai yana na har yanzu to kaga ka je kwafowa kaga ba karamin aiki bane to kuma littafan da suke jiran su shigo duniya a yanzu ai ta hakiki suna da yawa to kuma bayan ta hakikin sai an saki takhriji ai bayan an shigo da su duniya an yi takiki sai an yi takhriji kuma an buddiki bakin gurgudu a dai kirdaji dacewa duka a kowane bangaren guda biyu akan samu kuskure shi ko wannan kuskure dukkan dan adam hay khata ne musaru khata ne tawabuna ne ko saboda haka sai ce gairu mutamakin tsakani da Allah wanda ya wanda ya kwafo kwafin Algeria ba kwararre bane wa a taqdimun wa ta'khirun fi tartibi tuhami wa ajwabatiha ya rika samun taqdimi da ta'khiri kamar nan da muka sa number 1 zaka iya gani abugon Algeria shine number 5 number 5 din mu kila shine number 1 number 7 din mu can shine number 15 kaga taqdim da ta'khir haka wajen amsan sai ya zo da wannan shine lamba ta uku amma wajen warware matsalan kuma sai ga ya warware matsalan lamba ta tara kaga ba zai dadin abin nan din ba shine yace an rinka samun takdimi da ta'khiri an samu kurakurai wayaluhu lana anna mujallad al-makhtut alladhi tubi'at alayhi madbubat jazair wayaluhu lana ya bayyana gare mu karara anna mujallad al-asli mujalladin asali al-makhtut wanda ake rubutun hannu da shi alladhi tubiat alaihi matbu'at aljazair wanda wannan kofin ne kamfanin aljazair suke ta hakikin suka mai da shi larabcin zamani wadi'a ba'd alwaraqa fi ghairi mawadi'ihi shi na asalin ma shi kanshi makhdudin an sanya wasu fallan a inda bai dace ba ya taimaka ma kamfanin su kuma su kuskure saboda daga inda suka tsatso shi shi ma akwai kuskuren wajen jera takaddun inda tadlid wajen wajen hadawa fa'idna tartibu tuhami wa ajwubatiha ala naski mallan ce sai muka saki jera tuhuman da amsan tuhuman dan ya zan ala nask akan tsari walam nazid al asli kalima a asalin kalman a asalin rubutun ba mu ƙara kalma ko guda ban jimala wala eh, walam nan minhu kalima ba mu toye kalma ko guda ba wa bi dhalika talafainal itirab da wannan ne muka samu daman ciki wannan ittirabi wannan rawan wannan raunin alladhi kana badiyan lilqari fil matbu'at aljazairiyya wanda ya zama ya bayyana karara ga wanda ke da kamfanin aljazair wannan dai kawai taliki ne malami kaman yana da alaka da karatu ma dai karin bayani to mu koma mu kare shi tuhumomin sai mu dakata an ka sai mu tashi asima na sha uku tuhuma na sha uku ne suke ga wannan ya isa a mishi tawaye a kashe shi wa ata marwana khums afriqiya marwan ne ko marwan ibn hakam ya ba shi khumsin ganiman da aka samu daga afirka an samu kuɗi daga afirka sai ya kasa kuɗin biyar sai ya ɗauki kashi ɗaya sai ya ba marwan a da yake gwamna ya ce shi kaɗai riƙe wannan saboda haka wannan laifi wani ya sa ya dan haka ya ma yi hakan tukun in ya yi hakan gwamnan shi ne wani lura ta sa ya bashi kuɗi da ya fi na sauran gwamnonin ba abin da dame su tun da dama ai ba abin da dame su sai ya gaya mu kuwa sai na sha hudu wa kana umar ya duribu bidurra umar lokacin da ya hau halifanci ya rike kulki ne durra ita ce kulki za ga ɗan sanda yanzu da wata ƙaramin sanda ko to haka asalin shi Umar min al-Khattab shi fara samun irin wannan wadda raba huwa bil asa amma shi sai amfani da doguwan sanda irin wanda makiyaya suke amfani da shi kamar suka ce wanda sandan da filani suke amfani da shi yanzu ka kalli sandan da populati ne ke rikewa da sandan da dan sanda yake rikewa ai ba irin su dai ba ko wannan silili ne dogo wannan kuma dan itace ne a dunkule haka to wannan shi ma ya sa ya saba mu sunna a kashe shi ya ba da jinin shi to shi umar din shi ma aisha ce ki kiro bid'a manzo Allah yana da kulkin ne to amma umar da ya ga mutane sun kirkiro rashin kunya sai ya samu in kulkin shiriki wani hukuncin ba sai ya kai mu alƙali ba sai abin shi kamar yadda muka ce ya hana maza su kuni masu zaman masu zaman fira tunda manzo Allah ya ce su dina zama sun ce su ba malana fi majalisa na guddun ba zai yiwu mu sai mun zo na mun fira to manzo Allah mai hakuri ne sai ce to ku ba hanya hakki shi kuma abubakar rigiman cikin gida ma ya shi wata magana zaman da kili da mishi wa ta yi umar ko ana sallan isha'i ya ganka a waje ko kai waye sai ka koma ɗakin matanka in ba kada mata ka je ɗakin mahaifiyanka in ba ka ji ka je kwanta karbe da ya ka tashi ka fara sallan tarawih ayin eh, tarawih yake ka fara qiyamul layl to sai Umar ya samu ƴan sandan shi gajeruwa durra kulki kenan ya karaman sanda to shi ko Usman sai na amfani da doguwar sanda saboda sanda da rike sanda al'ada ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku karanta cikin sahihul bukhari babun adab kawo ga yadda manzo Allah ke da alaka da sanda ko da yaushe amma al'ada ce ba sunna ba ce kai to akwai wasu abubuwa manzo Allah na jingina mishi da cewa al'adun shi ne shi ko al'ada na manzo Allah sallallahu alaihi sallam akwai wani nazbarwa ba nazbarwa ciki sai tuhuma ta ta biyar. wa ala ala darajati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mumbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba mumbari ba ne? to mumbarin manzan Allah mataki uku ne daya biyu uku to Usmanu sai ya koma idan zai yi hudu ba a Madina sai ya hau mataki na uku inda manzan Allah ke hawa yake zama A nan yake jefa hudu ban shi wa hanta an ha abubakarin wa Umar bayan Abubakar da Umar su sun sauka baka lokacin da aka naɗa shalifanci ya ga matakalan ɗaya biyu uku ne to in ya hau ɗaya biyu sai ya tsayuwan shi nan ya jefa saƙon shi ya zaman shi nan ya faɗi saƙon shi to amma shi usmanu ya hau na uku to ba sai a ce ya raye suna ba abinda manzala yi to a kashe shi sai na shida za mu jima ya hau ɗin in ya hau me ya kawo dalilin da ya hau shin abubakar da umar ba su hau na ukun ba eh to me yasa ba su hau ba mana zai bi mana diddiki sai na shida ayin a afuwan ku ya kuyi na sha shida walam ya hadur badaran an tafi yakin badar ki zuwa zai kace su suka aike shi wani hazama yawon uhudu ranar da yakin uhudu ya kama yaki ya kari yana daga cikin wanda suka gudu wa gaba an bai atar ruwan sannan da aka je bai atar ruwanu shi ba shi to ya aka yi ba shi da so aka aike su su yi gadi shi na ga mu gudantar tafsirin wani wani mashiriji ce ko to manzo Allah ya ce inna lazina tawallu minkum yawmal taqal jama'ani waɗanda suka juya suka gudu oh, ga yana su an an gokora sun gudu ni nan ruwa nan na ce kai wannan dai wannan dai wani shiriji ne wushi na ruwan shi to na ruwanka to shine menene Allah ya sawaƙe to kai da aka hukura kai kuma kana ina kai yanzu aka hukura ƴan agaji ma ba ba ƴan sanda ba masu hukura hokora ka tsallake katanga ka ka gudu to ya ki zuwa badar wai bai je badar ba ne yana daga cikin sun sun sa sun sa shi alis kenan ko sun tura shi ya ki zuwa yawon uhud kuma ya gudu to sannan kuma bai atu ridwan bayatu ridwan ba shi a ciki Allah ya sauke da aka waɗannan dalilan in ka haɗa su a dunkule za su iya baka matsayi guda ɗaya wanda yake aka shi bayan bayatu ruwan ɗin ma gaba ɗaya shine fa aka kama ma fa yasa aka fara bayatu ruwan ɗin ma wanda manzo Allah ya ce ga hannun Usmanu ko ba shi aka kama ma haka bayatu ruwan ɗin ba za dai mu zo mu ji sai na 17 walam ya katul bin bin umar bil hurmuzan ubaidullah bin umar ba a kashe shi ba saboda ya kashe hurmuzan allazi a'ta sikina ila abi lu'lu'a wanda shi ya ba da wuka ga abi lu'lu'a wa harradahu ya kara cinna shi alaqat ala umar akan ya ziga shi ya kara ziga shi akan umar hatta katalawa ya kashe shi shi hurmuzan da wukan shi aka yi amfani aka kashe sayyidina Umar lokacin da aka farki sayyidina Umar wannan aka samu wuka aka yi mata kuda da kira ta musamman <clears throat> kun san makera sukan yi mawuka wani irin kira ta musamman ko yanzu ne zaka iske makera suna mawuka gyara irin wukan da ake yanka sa kaga sa ya kai sa kai ba ce an yanka shi ba kai in kana ganin wannan yankan masu ka tsoro ta wallahi an kai sa ƙasa kawai kaga mai yankan kawai ya ɗanyi haka yadda ba ake makaza fa yanka ɗaya fa sai ka ji wai duk girman sannan ya yanka shi ya gama da shi ba zai ƙara komawa da hannun shi ba to ya sa aka samu ka ake mata irin wannan kudus sannan aka yi kwanuka tana cikin guba aka sarka ta to lokacin da abu lu'ulu ya wannan sukan ya biyu cikin ya fara tsara ba watsiya suka yi ba kama suka yi kai yanzu ana suka kaji an maki liman an maki nabi na uku in kai tsallakar da ta wanda kare wanda ce za ka maki wani kace ba da biyayya ci gaba gaman ya za su fita ba Allah ya sauke aka kama shi a cikin masallacin bayan ya suki mutane da dama ko 16 shida ko takwas to da aka rike shi sai na umar kaga ya dan kara kwanuka to kafin ya cika an gane wanda ya yi wannan sukan shi wanda ya ba da wukan ne hurmuzan da wukan shi ce zafin sukan na umar ɗin wannan ubaidullah dan umar tunda umar 'ya'yan shi nawa ne ya karanta tarihin umar Kwalafa cikin yayan shi ubaidullah abin ya buge shi a zuci. bai bi na wanshi abin nan abin nan abdullahi ba akwai abdullahi akwai ubaidullah ya zara takobi ya je tsinke mushi kai ya mushi mummunan kisa shi wannan hurmuzan din za mu ji to me ya sanya usman bai kama wannan dan umar dan shi ma an kashe shi ba kaga an kashe uban an kashe dan kenan ko ba haka ne ba shi dan ya ji ya kashe annini da wanda ya kashe umar da wanda ya shirya aka kashe umar kayan musu shaida da musulunci musulmi da ya kashe an nema ana kashe shi ne ballantana wanda ya kashe irin su umar Ɗan abin ya buge shi a zuci bai jira hukunci ba kawai ya je kashe shi to me yasa usmanu bai kamo ɗan umar ya kashe ba da kashe a kashe shi sai tuhuma na ƙarshe wa kataba ma abdihi ko ala jahalihi ko ja'ali me ya rubuta ana akwai manci tsakanin maktabci salafiya da sunna wa kataba ma abdihi ala jamalihi wasu nasu ala jahalihi akwai masu ala jahalihi wato ya rubuta wasiƙa kuma aka ɗauki wasiƙan aka tafi da wasiƙan akan dokin shi kitaban ya rubuta wasiƙa ila ibn abi sarh ibn zuwa wurin abi sarh ku ba ku karanta tarihi ne sai a tikaranta karanta mazaje kowanne ba ku san shi ba a ta yau kawai da da zirga-zirga da littafi hmm. sauƙi abi sarh gwamnan misra ko ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi wannan wasiƙan kai ka ce yabo ne a cikinta fi katali man zikira fihi amma wasiƙan ta tattaro duk wanda sunan shi ke cikin wannan wasiƙa to masu leƙen asiri na cikin gida na Masar sun ba da likita a kan shi to wannan a kama shi gwamna ya kama shi ya kashe shi an gano nan ko to ya ai waɗannan wanda aka ba da wasiƙan aje a kama su a kashe su Usmanu ya rubuta shi kuma akan doki akan raƙumin shi aka je da wannan da wannan list din to ya zai kashe jinan ya zai kashe mutane aburya wanda ba su da laifin komi kenan su ne shugaban kenan su suka tabbatar da suna da laifi ko ba su da laifi ko to za mu ji an rubuta wasiƙan da gasken kuma shi rubuta da gaske akan raƙumin shi aka yi kuma da gaske an kashe su to an kashe su din aburya ne jinin nasu ko ce ne koko ba a kashe mutum ai ana kashe mutum illa bi haqqihi mai haƙƙi mai haƙƙul islami ko waɗannan ƙasimatu zahari kenan karyewan baya guda goma sha takwas. za mu ji asima insha Allah mako mai zuwa yaya ibn al-arabi ya dauka yana warwarewa an gani ko Allah ya ce mu ke mu sai mu je risala cikin mu ku kokari